in tun farko tun da san ma ce an rubuta ma abin da al'ada ka dole ka shirya da jawabi kayan ka haka ne ya kamata tun da san ma ce an rubuta wa mutum wani na ka kwana ka yi cuce na bin ka kaza ko a kan haƙƙi kaza ka zo ka wa ce a jere ba ka zo ka ji abin da al'ada wanda sai da ya zo ji abin da al'ada kai shi a tare ba dole su ka ta kai sai na ya fi ce ya fi ko ya mace kuskon abu ya fi lokaci dole in abin na da nauyi ba bayyananne na ba da kullum mafi kare da kuma abin da bukata ta an yi an zo an lura wani abin da hukuncin shari'a na su shi taimaka da shi da don wata manufa ila sun yaka ta ya shawarci lauyoyi ko sun yaka ya zo ya ci wata hanya a tsaye da shari ta haka mai sun masu kan gane manufa gare to yi na abu ana hana shi ce kai yanzu haka ba da haka sun bai zo shawo kuma yau da za sun kace in ka zo ci ka wakila wani kauli yake za wani sai an ba shi kayan idan ba kula ba wa usmul malik ko girman zuciya abinda aka kara zama yawa to yujibu takyila lil maqal ya wajabta dole sai an kayyade wannan zancen jawabin da na kara a cikin cikin rubuta da ka a maliyar amma yan abu na mai sauki wanda za a raba kaddama ta yanzu a ce a an kai sai a kaza an kai a shi shi hukunci ya rubuta da sai an ashe amma inda a wata yaron hmm. yaron mai kwanakin ne halishin ya mutu koko kuciyar na da yawa ta duba wata kasa na da wata da wata to dole sai an mutu kuma ya an karu yi shekara na shi bilkita kuma ya fi fara ba amma amma inda al'amari yake mai sauki kuma bayyananne shari'a na iya faruwa yau tarku litta da barin ba sai ya yi rikoshi ba amma cikin abinda da aka ce harun don yawa zance kada ya ta tare da ya haɗa da ta da fahimta bin kitabi da magana da kitabi da rubutawa akwai magana ta kuma da baka ta ta gane ta bisa fuskarar su irin wannan sai ya saurara kai sai ta kuma ce bil ajal misali annan ga ajulla ajulla a jona suna alƙalin da ya ko kuma ce da wata hujja ko bayani ko wani shaidu da ke cika kawo mana ba ko an ba da kayan da za ta ɗauki kayan da dole abin da ba حيث وبثلاثة من الحيات التي بحل من الأحكام كمثل إهدار الشكيك للزمن والمدة النسيان إن طال الزمن والمدة أن له ما يدخل يحيك عنه به يمينا أمرها مستشر مثبت بين البدع والوكي خلاف ما قرر إذا لتكفي وشرطه